radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio tehran na wannan mace kuma karshe a wannan rana ta laraba da fatan ana cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau akwai shirin nan na tafsirin ramadan sai kuma shiri na musamman akan idin noruz za mu gabatar da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah da fatan za a kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 20 ga watan maris in shekara ta 2024 wanda ya daidai da goma ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamar Ya, masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar ɗaya ga watan farbardin na shekara ta 1403 hijira shamsiya da kasar iran da wasu kasashe da suke makwabtaka da ita sukan gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a rana irin ta yau a kowace shekara ana amfani da wannan tsari na kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci a ƙasar farisa malamai suka mayar da kwanan watan ya zama daidai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma bisa lissafi na juyawar kwanakin rana akan haka ne ma ake kiran wannan lissafi da kwanan wata na hijira shamsiya kuma akan haka ne lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin shamsiya da kwanaki goma ko sha ɗaya a kowace shekara kamar yadda hakan yake a kalandar girigori ana amfani da kalandar hijira shamsiya a kasashen iran afghanistan tajikistan a hukumance a matsayin kalandar kwanan wata da ake yin aiki da ita a ƙasa baya ga al'ummomin iran akwai al'ummomi da dama waɗanda suke gudanar da bukukuwan shekarar shamsiya a yankunan gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin al'ummomin nahiyar asiya da hakan ya haɗa da kurdawa da al'ummomi da dama a pakistan turkiya azerbaijan armenia turkmenistan tajikistan uzbekistan da mafi yawa daga cikin al'ummomin tsohon tarayyar soviet da ƙarshen saurari ko kun san cewa shekaru 68 da suka gabata a ranar irin ta yau 20 ga watan maris din shekara ta 1956 ƙasar tunisia ta samu yancin kanta kuma an sanya wannan rana a matsayin ranar ƙasa ta yanci a ƙasar tunisia tunisia ita ce ƙasa mafi ƙarancin faɗin ƙasa a arewacin nahiyar afirka tana tsakanin libya da algeria kuma tana kewaye da tekun bahar rum daga arewa maso gabashin kasar faɗin kasar ya kai kilomita murabba'i 163 kusan kashi 99 cikin ɗari na al'ummar kasar musulmi ne kuma harshen kasar a hukumance shine larabci babban birnin kasar shine tunis kuma tashar jiragen ruwan kasar wanda ke bakin tekun gulf of tunisia bakin tekun bahar rum tunisia tana tsohon tarihi kuma ita ce cibiyar ɗaya daga cikin tsoffin dauloli waɗanda suka ci gaba a duniya ƙasar wadda ta daɗe tana cikin babbar daular musulunci ta kuma ƙarƙashin mulkin Usmaniyya a ƙarni na goma sha shida miladiya amma ta samu wani nau'i na 'yancin kanta na cikin gida a lokacin da turawa suka fara mulkin mallaka a arewacin nahiyar afirka tunisia ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar faransa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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To da farko ga muhimman kanin su. Hararen Isra'ila a yankin zirin Gaza sun yi sanadiyar shahadar Falasɗinawa aƙalla 90 a cikin asibitin Ashifa. An kai samami a gidan kakakin Majalisar Afirka ta Kudu kan zargin karɓar cin hanci da rashawa. shugaban majalisar dattawa a taron najeriya na shan suka akan batun kisan sojoji da aka yi a yankin niger delta yanzu kuma ga labaran da ke da ke a ci gaba da kaddamar da munanan hare-hare na kisan kare dangi da isra'ila ta ke yi akan al'ummar yankin zirin gaza wasu hare-hare wanda ta kai a yankin ya yi sanadiyar shahadar falastinawa akalla 90 a cikin asibitin shifa bayan da ta killace asibitin wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da yakin isra'ilan ya shiga rana ta 166 yadda falastinawa 31,819 suke shahada wasu 73,934 suka samu raunuka aksarin waɗanda suka rasa rayukan nasu dai mata ne da ƙananan yara rundunar sojin isra'ila ta sake kashe falastinawan ne a cikin asibitin ashifa bayan da ta sake kaddamar da hare-hare a kan asibitin a cikin kwanaki biyu da suka gabata a nasa bangaren bankin duniya ya bane cewa sama da rabin al'ummar falastinawa mazauna gaza na gab da fadawa cikin halin matsananci yunwa kungiyar ta kasa da kasa ta ce daga cikin waɗanda za su iya fadawa cikin wannan mawuyacin hali har da yara da tsoffi kungiyar ta yi kira da a yi gaggawar ceto rayukan falasinawa ta hanyar kai magunguna da abinci da sauran ababen bukatar rayuwa cikin gaggawa a watan sama ba da bankin duniya ya amince da dala miliyan 35 ga kungiyoyin agaji irin su unicef da kuma wfp da who domin ayyukan agaji a gaza masu bincike sun kai samami a gidan kakakin majalisar dokokin kasar afirka ta kudu a binciken da ake mata a kan zargin cin hanci da rashawa lamarin da ya sanya 'yan adawa suka buƙaci taimurabus nan take wannan da yana zuwa ne watanni biyu kafin babban zaben kasar afirka ta kudu a daidai lokacin da ake ci gaba da kaiwa 'ya'yan jam'iyyar da ke mulki afirka ta kudu wato nc samame bisa zargin su da aikata ba da ta cin hanci da rashawa hukumar ta yaƙi da cin hancin da rashawa a kasar afirka ta kudu ta tabbatar da cewa wata babbar tawagar jami'anta sun kai samamen ne domin gudanar da bincike a gidan kakakken majalisar dokokin afirka ta kudu din da ke birnin johannesburg majalisar dokokin kasar dai ta ce wannan bincike da ake yi wa shugabar majalisar na da alaka da zargin badakala da ake mata a lokacin tana ministan tsaro sannan kuma ta rike mukamin ministan tsaron kasar ne daga tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2021 kafin daga bisani a naɗa ta kakakin majalisar dokoki da hakan ya fuskanci suka daga bangaren 'yan adawa to jama'a masu wari kara sha'afa labaran suna zuwa ku ne daga hausa radio tehran ƙungiyoyin fararen hula da masu sharhi kan harkokin tsaro a najeriya sun soke lamirin shugaban majalisar dattawan najeriya din sanata godswell akpabio sanatan dai yana shan cacaka ne akan kalaman da ya na cewa yana zargin ba 'yan kasar da ne sa kai hari a yankin neja delta ba wanda suka kashe sojoji a ranar alhamis na ta gabata an jiyo sanatan da yana cewa fatan da ya kamata mu yi a yanzu dai ne a tsarar da bincike akan gaskiyar waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki ya ce a sani na mutanen neja delta na da majintaka don haka ba zan so tashin farko in yarda da cewa 'yan wannan yankin ne suka rufe ido su a kashe sojojin najeriya wannan kalamai dai da akafa biyu ya a zama majalisar da aka gudanar a ranar talata batutuwan sun da kura inda tuni kungiyoyin fararen hula da 'yan najeriya da dama da masu sharhi akan harkokin tsaro suka dara a kansa tare da mayar da martani rundunar sojan sama ta kasar ghana ta sama bincike akan hatsarin jirgin ta mai saukar angulo da ya auku a kasar wani bidiyo wanda ya da shafukan sada zumunta ya nuna yadda jirgin ya tankari wani filin kwallo a wani ƙauye inda yin kuran saukar gaggawa amma daga baya kuma ya rikito ƙasa rundunar sojan sama ta ƙasar ghana ta ce ta so gudanar da bincike bayan wani jirgin nata mai saukar angulo ya yi hatsari a yammacin ƙasar rundunar sojan saman ƙasar ghana ta sanar da hakan a wata sanarwa wadda ta fitar ranar talata ta ce kuma jirgin mai lamba ghf 696 ya yi saukar gaggawa a ƙauyen bunsukurum wanda ke kusa da agona kwanta sakamakon rashin yanayi maras kyau da kuma kan ya faru da misalin karfe goma sha biyu da rabi jirgin yana dauke da fiye da mutane ashirin waɗanda suka hada da sojoji da ma'aikatan kamfanin gas na ƙasar ghana wani bido wanda aka yada shafukan zumunta ya nuna yadda jirgin ya tankari wani filin kwallo a ƙauyen inda ya yunkurin saukar gaggawa daga baya kuma ya faɗi to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da laban da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na afirka a yau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 a wani mataki da ake wa kallo na neman kwantar da hankali a kasar biyo bayan ɗage zaben shugabancin kasar da ya kamata a gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu da ya gabata hassan barka agadis ne ke muku lalemar haban a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tumarila a kasar senegal an salami babban dan adawa na kasar usman sanko da mutumin da yake marawa baya a takarar shugaban kasa wato basiru diomaye fai daga gidan yarin dakar kwanaki goma kafin guran da babban zaben kasar an saki sanko ne bayan an kwashe makonni ana guran da zanga-zanga a kasar ta senegal sakamakon matakin da shugaban kasar ya dauka na ɗage zaben shugabancin kasar da ya kamata a gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu da ya gabata kazalika sakin nasu na zuwa ne bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da wani ƙudiri a ranar 6 ga watan maris wanda ya afuwa ga 'yan adawa da aka daure a yayin da hukumomin kasar suke neman kwantar da hankalin jama'ar kasar sakamakon dage zaben da shugaban kasar maki sal ya yi masana da dama dai na ganin sakin nasa zai iya yin tasiri sosai a zaben shugabancin kasar domin kuwa sanko yana da dimbin magoya baya musamman matasa a watan yulin da ya gabata ne aka ɗaure sanko a kurkuku bayan an zarge shi da faɗi da gurɓata tarbiyyar matasa zargin da ya musanta kuma ya ce yana da alaka da siyasa shi ne ɗan takara na uku mafi yawan ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2019 sai dai an hana shi tsayawa takara a zaben da za a yi a shekarar da hudu kazalika an rusa jam'iyyarsa daga nan ne sanko ya marawa fai baya a zaben da ke tafi wanda tun a watan afrilun shekarar 2020 yake daure a kurkuku shine ya zo na uku a zaben shugaban kasa na shekarar 2019 babban dan adawa da gwamnatin shugaba makisal wanda kuma ya so sake tsayawa takara a babban zaben kasar na ranar 25 ga watan Fabrairu to sai dai bai samu wannan damar ba sakamakon hukuncin da kotu ta yanke masa kan zargin fade da kuma bata tarbiyar matasa a can baya dai an yanke wa usman sanko hukuncin daurin shekaru biyar a gidan yari sannan aka yanke masa tara ta sefa dubu ɗari shida usman sanko wanda shine jami'in gwamnati mai kula da haraji da ƙaddarori ya samu bunƙasa a siyasa cikin 'yan shekaru kalilan bayan an kore shi daga aikin gwamnati ya zama ɗan majalisar dokokin ƙasar sannan ya zama magajin garin zigen shore to ko me yasa aka kore usman sanko daga aikin gwamnati shekaru goma da suka wuce jama'a ba san wane ne usman sanko ba kwararsa daga aikin gwamnati a ranar 29 ga watan ogista na shekarar 2016 ce ta sa ya yi suna an kore shi ne daga aikin gwamnati ba tare da biyan sa hakkin sa na fansho ba kuma aka zarge shi da sabawa dokar kiyaye tsirrin ƙasa a lokuta da dama ya musanta yin almubazaranci da dukiyar al'umma kuma usman sanko ya musanta zargin karya dokar bayyana sirrin ƙasa a bangaren siyasa shi usman sanko shine ya kirkiro jam'iyyarsa ta siyasa mai suna african patriot of senegal for work ethic and fraternity pastef a cikin shekara ta 2014 a lokacin yana ma'aikacin gwamnati amma soke rajistar ta da aka yi a shekara ta 2016 shine ya taimaka masa shiga fagen siyasa a shekara ta 2017 ya shiga cikin zaben 'yan majalisa kuma aka zaɓe shi mataimaki na shugaban majalisar dokoki ta ƙasa shekaru biyu bayan haka a cikin shekara ta 2019 usman sanko ya gabatar da takararsa ta neman shugaban ƙasa ya zo a matsayi na uku inda ya samu kashi goma sha biyar da ɗigo saba'in shida cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa inda shugaba Macky Sall ya lashe zaben a karo na biyu domin samun kuɗin gudanar da ayyukan jam'iyyarsa mista sanko ya rinka yin gangamin tara kuɗaɗe wanda shine ya zama babban kamfe da aka yi a tsakiyar watan janairu inda ya tara sama da kuɗi sefa miliyan 300 a cikin sa'o'i 24 usman sanko an yanke masa hukuncin daurin shekaru biyu a gidan yari bayan samun sa da laifin gurɓata matasa usman sanko ya ki bayyana a gaban shari'ar da aka yi masa na faɗe a ranar 23 ga watan mayu na shekarar 2023 ya yanke shawarar yin zaman sa a kudancin senegal a ziguinchor birnin da shi ne magajin gari da ƙarshe dai kotu ta yanke hukuncin a ranar 1 ga watan yunin shekarar 2023 an yanke wa usman sanko hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari saboda gurɓatar tarbiyyar matasa tare da cin tararsa kuɗi sefa 600 a can baya dai musta sanko ya sanar da komawarsa dakar inda ya kaddamar da wani abin da ya kira ayyarin 'yanci abin da zai ɗauke shi daga zingeshwar zuwa dakar ta hanyar wasu manyan biranen ƙasar to sai dai a lokacin jami'an tsaro sun kase tattakin bayan da aka samu arangama tsakanin fds da magoya bayan sa an kama usman sonko na ɗan lokaci sannan aka sake shi daga baya halin da ake ciki dai 'yan takarar shugaban kasa a kasar ta senegal sun kaddamar da gajeren yakin neman zaben shugaban kasar kwanaki biyu bayan da kotun ta tabbatar da cewa za a gudanar da zaben shugaban kasar a ranar 24 ga watan maris na shekarar 2024 nan wanda hakan ya kawo ƙarshen zaman rashin tabbas da ake ciki kan zaben kasar an kasance cikin zaman fargaba a kasar tun farkon watan fabrairu bayan da shugaban kasar makisal ya daga zaben shugaban kasar da watanni goma wanda tun farko aka yi niyyar gudanarwa a ranar 25 ga watan fabrairu lamarin da ya janyo zanga-zanga a kasar wadda har tarkiɗe zuwa tarzoma senegal wadda ƙasa ce mai mutum miliyan 18 ta kasance ƙasar da ke da kyakkyawar demokradiyya a yammacin afirka sai da rikici kan batun gudanar da zaɓe a kasar ya suma zuwa ƙarshe ne tun bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta yanke hukunci kan cewa dole ne a gudanar da zaɓe kafin wa'adin sal ya kawo ƙarshe a ranar biyu ga watan afirilu sakamakon sabon lokacin da aka saka kan zaben 'yan takara 19 na shugabancin kasar na da 'yan kwanaki kalilan na su nemi goyon bayan jama'a wannan nufin kuma a karan farko ake gudanar da yakin neman zaɓe a kasar a cikin watan ramadana a kasar wadda musulmi ne suka fi rinjaye a cikinta gwamnatin senegal dai ta sanar cewa za ta gudanar da zaben shugaban kasar ranar 24 ga watan maris dinnan ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar bayan taron majalisar ministoci shugaban jamhuriya ya shaida wa majalisar ministoci cewa za a gudanar da zaben shugaban kasar ranar lahadi 24 ga watan maris na shekarar 2024 a cewar sanarwar da abdu karim fofana mai magana da yawon gwamnatin kasar ya sanya wa hannu kazalika shugaban jamhuriya ya sanar da prime minister da ministoci batun kafa sabuwar gwamnati sal wanda ya hau mulki a shekarar 2012 bayan ya lashe zaɓe ya ɗage zaben da ya kamata a gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu da ya gabata sakamakon abin da ya kira takaddamar da ake yi a game da jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa da kuma fargabar yiwuwar sake samun tashin hankalin da aka yi a shekarar 2021 da shekarar 2023 dubban 'yan ƙasar ne suka gudanar da jerin zanga-zanga ta adawa da ɗage zaben a matakin da 'yan hamayya suka bayyana a matsayin juyin mulki a halin da ake ciki dai kotun kolin ta senegal ta ki amincewa a ranar juma'a goma sha biyar ga watan nan da wata bukata da wasu 'yan adawa suka gabatar na kara kusa lokacin gudanar da zaben daga ranar 24 ga watan maris bukatar da 'yan adawa karkashin jagorancin karim wad jam'iyyar pds ta karim wad ta ce wa'adin da aka sanar na kaɗa ƙuri'a ya saba wa doka saboda lokacin gajere ne sai dai kotun kolin ƙasar ta ce bakin alkalmi fa ya riga ya bushe saboda dokar da shugaban kasar ya sanya wa hannu To masu sauraro da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to kuma ga shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya. Wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. ya tabbata ga duk wani mai kifce da ya fice. wanda ya tara dukiya ya kirkire ta ya kirga ta ba tare da amfani ko ciyarwa ba. Ya sabu an na zaton cewa dukiyarsa za ta dawwamar da shi wannan aya ɗin ta kuma yi ambato dangane da wani abu waɗanda suke a zahiri siffofi ne na irin wannan abin da mutane suke yi na lamzuɗin da hamzuɗin wanda mafi girma daga cikin irin siffofin waɗanda suke ɗauke da wannan sifa ɗin za ka gansu cewa suna ɗauke ne da takabburanci mutakabbirai ne su mutane ne masu ɗagawa masu nuna isa masu nuna musu wane ne irinsu ne wanda za a wani lokaci da dama suke ɗaukan irin wannan ainihin sifa sannan su ɗin ne waɗanda kuma suke tattare da wasu dukiya da suka tsururuta sannan suna amfani da wannan dukiyoyin nasu wajen yin takabburancin su saboda suna ganin su masu kuɗi ne su sai su dinga yin wani abu na wulakanci da tozartawa da giba da wulakanta waɗanda su kuma ba su da shi shi yasa ayan take cewa allazi jama'a malan wa addada irin wannan waɗanda suke da irin wannan siffofin to wannan ne wanda ya tara dukiya ya zama yana ƙidanya wannan dukiyar nasu yana ƙidanya su da hanyoyi ko dai na shari'a ko kuma ba hanyoyi na shari'a ba shi abin da yake wato an ce hanyoyin shari'a wato ta hanyar halal ne ko kuma ba ta hanyar halal ba ne shi abin da yake gamansa dai jama'a malan shi dai ya tara dukiyoyi to kaga wannan irin waɗanda siffa ce ta irin waɗanda suke da ɗauke da ainihin wannan yanayi na homazatin da kuma lomazatin waɗanda suke irin waɗannan to ga wasu daga cikin siffofinsu da ita aya ɗin ta ambata allazi jama'a malan wa addadahu to wannan babban al'amari ne mafi girman waɗanda za ga cewa su nan ba takabburanci ne tare da su ba ba ainihin irin wannan yanayi ne na su tara dukiya yake halal yake haram ba da wuya ka samu irin waɗannan waɗanda suke cikin yanayi na yin wannan zunɗe da giba da wulakanta sauran mutane ai mafi yawa in kaga mutane dama ana wulakanta su ana kaskantar da su sai ga wanda yake yi wannan wani ne wanda yake mai dukiya irin mutrafin din nan ne waɗanda sun shiga cikin kololuwa na jin daɗin duniya saboda sun mallaki abubuwa daban-daban na dukiya su ne suke wulakanta sauran jama'a waɗanda suke ganin su fukara'u ne waɗanda ba su da komai saboda haka wannan ɗauruwa da yi ɗamfaruwa yi da dukiya ɗamfaruwa wacce ta sanya shi ya zama ya shagala da'iman yana cikin tara dukiyan nan da ƙidanya dukiyan nan da tattara dukiyan nan da jin daɗi da wannan dukiya ɗin da ya tattara dala ne naira ce duk wani nau'i dai na dukiyar da mutum ya tsururuta yana jin daɗi da wannan yana ganin shi ya samu dukkan abin da yake bukata na rayuwa ta jin daɗi to wannan irinsu ne za ga suna wulakanta jama'a suna giban mutane suna kaskantar da mutane yana ganin cewa ana kallonsa ne ana girmama shi ne ana ɗaukaka shi ne saboda wannan dukiya da yake tattare da ita saboda haka shi a gurinsa ka samu wani abu na mutuntaka ka zama wani abun a kasance ana girmama ka a ɗauke ka mutum cikakke to sai ka tsoroci dukiya kur in baka da dukiya to kai ba kowa ba ne kai abin wulaƙanci ne sai a kasance cikin wani yanayi shi yana da dukiya sauran wanda ba su da shi sai ya su ƙasƙantattu sai ya dinga wulakantar su to wannan wani abu ne wanda yake bisa ɗabi'a irin waɗannan ko kuma irin waɗannan mutane to mutane ne ɓatattu wanda suke ba san komai ba kuma suna nan da yawa a cikin al'umma shi yasa ubangiji sun ta'ala dan ya kare mutuntaka ta dan adam yake nuna cewa irin waɗannan mutane mutane ne waɗanda suke ba mutanen kirki ba domin suna nan ba abin da ke tattare da su illa izgilanci wa mutane muminai waɗanda suke masu ainihin a ah, rayuwa cikin talauci kaga mutane ga sunan mutane da dama momini ne yana jin tsoron Allah wata ta'ala amma ba shi da wani abu na duniya shi ko wancan gashi ya tara duniyan ya tsororice ta dukiyar na ita ce yake ganin wani abu to sai ya dinga wulakanta waɗanda ba su da shi to wannan duk yana cikin ainihin abubuwa da sura ɗin take ishara zuwa gare shi da hudun nan ma'anar ad abinda ayan take nuna a kai su shine yaddakhiruna al-amwala wala yanzuruna ilaiha bi itibariha wasila bal hadafan su suna nan sun tsururuci zuciyan sun tara dukiya din sun ajiye ta ko ba sa kallon wannan dukiya din akan cewa wani abu ne na tafarkin da zai kai su zuwa ga wani abu na neman hadafin hakikatan a'a kayan mutum ya samu dukiya ya tara ta wasu lokacin zai dauka a cewa wannan dukiya din hanya ce da za ta samar masa samun hadafinsa na asasi wato ya samu yarda Allah ta wannan dukiyar da ya samu mai hankali abin da ya kamata ya tunani kenan a irin waɗannan su tara dukiyar da tsorutunta da ajiye ta su suna ganin shine ma hadafin na asasi ba wai dukiyan hanya ce ta samun yarda Allah ba a'a samun dukiyan da ajiye ta shine hadafin rayuwan gaba daya su irin wannan haka suka dauka saboda haka wannan dukkan wasu sharaɗi ko kaidi da za kawo a cikin tattara dukiyarsu wannan ba shi da matsala a gurinsu dukkan wani abu da kake so ka aiwatar a cikin wannan rayuwa matuƙar za ka samu dukiya ka tara ta to su za su aiwatar da wannan shi sa za ga irinsu da dama za su iya zuwa su yi kisan kai irinsu da dama za su iya zuwa hatta waɗansu mafkusantansu ubansu ne mahaifiyarsu ce yan uwansu ne matarsu ce 'ya'yansu ne za su iya zuwa su miƙa su ga gumaka a sha jini domin dai su dai su samu kuɗi ko mata wace hanya ce to irinsu babu wani abu na ƙaidi ko sharaɗi wanda zai hana su aiwatar da abin da za su aiwatar matuƙar. za su samu kuɗi to irinsu ne Allah subhanahu ta'ala yake mana ishara dangane da su saboda haka za su aikata dukkan abin da ka san za a iya aikatawa na muni domin dai su su samu kuɗi saboda haka su suna kanin irin wannan wani tafarki ne dalili ne a kan cewa mutum zai samu ɗaukaka zai kuma samu mutumtaka in baka samu kuɗi ba to kai kaskantacce ne a cikin al'umma Irinsu ne Allah ta'ala yake mana ishara allazi jama'a malan wa addadahu da Allah yake faɗa to irin wayannan ne mutanen to masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirin mu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to yanzu kuma sai shiri na musamman akan idin nauruz bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci na sabuwar shekarar iraniyawa da aka fi sani da idin nauruz na shekarar hijira shamsiya a ranar yau ɗaya ga watan farbardin wato watan farko na sabuwar shekarar shamsiya kamar dai da aka sani iranayawa suna da al'adu da dama da suke gudanarwa lokacin bukukuwan idin noruz wanda suka saba gudanarwa tun zamana da suka gabata domin jin yadda suke gudanar da irin waɗannan bukukuwa da kuma irin al'adu da suke da su a lokacin shagar sabon shekara ta noruz malam asadi wanda ba iraniya ne amma kuma ya karanci harshen hausa da adabinsa kuma abokin aikinmu a halin yanzu a hausa radio voh da ke ƙarƙashin hausa tv wanda kuma shi ne zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyi waɗanda zan gabatar masa da allah a cikin wannan shiri da fatan masu saurare za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin. To madalla Malam Asadi barka da zuwa wannan shiri na musamman dangane da sabon shekara ta hijira shamsiya wadda ake gudanarwa a nan kasar Iran da ma sauran kasashe da ake gudanar da bukukuwa na Noruz. Barka ka dai Malam Abdullahi da kuma masu sauraren mu a daidai wannan lokaci. Ina yi mako barka da sabon shekara da kuma fatan alheri a gare ku a wannan rana ta idin norus to a matsayin tambaya ta farko malam asadi ko za ka kara mana haske akan abin da ake kira da idin norus da kuma lokacin da yake farawa to shi idin norus na nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko lokacin eh, da yanayi na dabi'a ke yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farvardin wato watan farko na shekarar hijiriya shamsiya kuma yana daya daga cikin bukukuwa da suka jima ana gudanar da su a tarihi waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke yi a lokacin wannan rana idan ta karato da kuma abubuwan da suke a lokacin wannan idi bisa la'akari da cewa idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne akwai wasu al'adu da suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama da ake yi na shirin noruz tun wata daya zuwa biyu kafin lokaci daga cikin irin wadannan abubuwa da iraniyawa suke yi kuwa akwai tsaftace muhalli sukan fitar da kayan da ke cikin gida su wanke su kamar su darduma labule da sauransu masu hali daga cikin suma sukan canza kayan gida baki daya ko wasu daga cikinsu tare da yin sabon fenti a gidan kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa hakanan kuma daga cikin abubuwan da suke yi har da yin wata shimfida da take dauke da abubuwa da sunayensu ke eh, farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci da suka kira hafsin waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke sakawa a kan shimfiɗar da suke yi wadda ake kira da hafsin daga cikin abubuwa da suka dorawa kan shimfidar akwai kifi mai launin ja da ake sakawa a cikin kofi na gilashi da ruwa sai kuma kuwan kaza madubi burodi alkur'ani mai sarki tufaha tafarnuwa ciyawa kwandalar kudi alkama da dai sauransu To baya ga wannan mal asadishin ko akwai wasu abubuwa na al'ada waɗanda suka keɓanci wasu lokuta na musamman kafin ranar idin Norus? akwai wasu al'adu waɗanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar nor'us daga cikin kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis da ƙarshen shekara a kabrukan 'yan uwansu tare da yi musu addu'o'i bisa la'akari da cewa iran kasar musulmi ce ko akwai wasu addu'o'i na musamman da ake yi na shiga sabon shekara ta noruz bayan nan kuma a daren laraba ta ƙarshen watan isfand wato watan ƙarshe na shekarar hijira shamsiya mai karewa da ake kira caharshen suri bisa گال آدا اوان نداره ایرانیا و سوکان فیتا و گیدا جنسو نسمن ما متاسا دگا سو این دا سوکان کنا ووتا اگفن هنیا سونا ریرا و گوگین دا سوکا گدا کاکا دا کاکانی متانه سونا زیارتر تر danginsu a wannan dare musamman sofi daga cikinsu inda jikoki kan ba su kyautuka na musamman hakanan kuma a wannan dare iraniyawa sukan kunna turaren gamshi a cikin gidajensu To bayan wannan kuma waɗanne abubuwa ne kuke yi a matsayinku na Iraniyawa daga ranar da aka shiga Nor'us da sauran ranaku na wannan mako na farkon shekara. Kwarai kuwa a ranar Noruz iyalai sukan saka sabbin tufafi su zauna su yi karatun Ƙur'ani kuma su yi addu'o'i. Akwai addu'a ta musamman da suke yi a wannan ranar da masauran kwanaki na cikin makon sabuwar shekara addu'ar itace ya allah ya mai juya zukata da ganai ya mai juya dare da rana ya mai juya halaye juya halina zuba mafi giyavon hali a ranar goma sha uku ga watan farbardin iraniyawa sukan fita daga cikin gidajensu eh, ko za ka kara mana haske a kan dalilin yin hakan da kuma inda suke zuwa a wannan rana da kuma irin abubuwan da wannan rana ta keɓanta da su da ake kira sisdabidar Tun daga ranar farko ta Norus, dangi da 'yan uwa da abokan arziki suna haduwa su ci abinci akan shimfida guda. Suna taya juna barka da sallah da murnar shiga sabuwar shekara. Hakanan kuma a wannan rana suna kai ziyara a gidajen magabata domin gaishe su da kuma kai musu kyautuka na musamman da suka kebanci wannan rana mafi yawan iyalai sukan karbi bakuncin danginsu a wannan rana kamar yadda akan bayar da kyautuka ga kanan یارا آمد ساین برکدا صابون شکارا هکانه آران آرانر گوما شاوکو گواتن فروردین ایرانیا و سوکان فیتا دگا گیدا جنسو زو ورارن شغطاوا کوکوما و جنگاری موسمن اگروروان دا سوکه دا ساونوکا این دا سوکن sha iskar dabi'a kamar yadda suke kiran ranar da ranar dabi'a sukan saka ciyawa a cikin ruwa a matsayin wata alama ta neman albarka da alheri a wannan sabuwar shekara To Mala Asadi ko kana da wani abin da kake so ka faɗa kafin mai bankwana da masu sauraron mu? zan yi amfani da wannan damar a cikin wannan shirin domin in isar da saƙon taya murnar shiga sabuwar shekarar shamsiya ga dukkanin musulmi da kuma abokan aikina a nan hausa radio daga tehran ina yi muku fatan alheri baki daya da barka da sabuwar shekara hijira shamsiya kuma ina rokon Allah ya kawo mana ya kawo mana garshen cutar korona a dukkanin ƙasashen duniya baki daya Allah ya maimaita mana amin to jama'a masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda kuma a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a faifai har kamala kamar da aka ji da kuma shi kansa malam asadi wanda ya kasance tare da ni a cikin wannan shiri kuma an sa mana wasu daga cikin tambayoyin da muka gabatar masa a gurguje dangane da idin noruz ni abdullahi saluhu nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba a huta lafiya to yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 kuskure a yakin da suke gudanarwa a yankin zirin gaza na falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila biyar da arba'in ne suka jikkata bisa kuskure sakamakon budewa junan su wuta tun farkon fara yakin kasa a yankin zirin gaza na falastinu a ranar 27 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 tashar ta kara da cewa rahoton yana daga cikin bayanan ingantattu da suka samo asali daga shaidar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da wani karin bayani ba bayanan da rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar yana nuni da cewa tun daga farkon yakin an samu sojojin yahudawan sahayoniya 2,820 da suka jikkata kuma 1,300 daga cikinsu sun samu raunuka ne tun farkon fara kai farmaki ta ƙasa kan zirin gaza yayin da sojoji 540 suka samu raunuka ta hanyar shan dalma daga abokan aikinsu bisa kuskure aure a cewar tashar talabijin ta goma sha biyu rahoton ya kara da cewa daga cikin waɗanda suka jikkata sojojin yahudawan sahiyoniya 429 suna cikin mawuyacin hali yayin da wasu 731 kuma suke cikin matsakaicin yanayi sannan 1660 daga cikin sojojin raunukansu kaɗan ce don haka an yi musu magani sun warke a bisa ƙididdigar baya-bayan nan da aka wallafa sama da wata ɗaya da ya wuce tana nuni da cewa an kashe sojojin yahudawan sahayuniya 38 sakamakon kai hare-hare kan junansu a yankin zirin gaza tun farkon fara yakin da sojojin suka hutsa yankin falisinawa ta ƙasa amma a shaidar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta bayyana cewa tabbas an kashe sojojin yahudawan sahayoniya guda 562 tun daga farkon bullar yaƙi a ranar 7 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2023 ciki har da sojoji 225 tun farkon fara yaƙi ta ƙasa a ranar 27 ga watan oktoban shekara ta 2023 mai magana da yawun sojojin gwamnatin mamayar haramtacciyar kasar isra'ila ya shaida wa tashar talabijin ta nbc ta amurka a watan da ya gabata cewa adadin sojojin yahudawan sahayoniya da ake kashewa ta hanyar harbi daga bangaren abokansu abu ne mai muni ya kuma kara da cewa ana koyon darasi don rage ire-iren waɗannan munanan al'amura gidan radiyon sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce adadin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da aka kashe ta hanyar yin lugudan wuta a tsakaninsu a yankin zirin gaza ya nuna sun kai kashi biyar na yawan adadin sojojin da aka kashe a farmarki ta ƙasa kan zirin gaza tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke ci gaba da gwabza kazamin yaƙi a zirin gaza majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi furuci da cewa yawan sojojin yahudawan sahiyoniya da aka kashe ta hanyar buɗe wuta kan junansu a farmakin da suka ƙaddamar kan zirin gaza yana da muni sosai alkaluman ƙididdiga na ƙarshe da majiyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fitar dangane da waɗanda suka halaka a tsakanin sojojin yahudawan sahayoniya da suka buɗe wuta kan junansu a watan disamban shekarar da ta gabata a lokacin ta sanar da halakar sojoji ashirin ne kacal gidan radiyon sojin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce yawancin sojojin yahudawan sahayoniya da aka kashe ta hanyar musayar wuta da junansu a yankin ziren gaza za su kai kashi biyar cikin ɗari na adadin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da aka kashe a yayin farmakin soji ta ƙasa wanda rundunar sojin ta sanar da cewar adadinsu ya kai ɗari da goma sha ɗaya da suka haɗa da hafsoshi da sojoji a nata bangaren jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta ha'ares ta bayyana cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da dama sun sheka lahira sakamakon musayar wuta da suka yi kan junansu a yayin kai farmaki kan al'ummar falasɗinu a yankin zirin gaza jaridar ta kara da cewa rahotanni sun jaddada cewa a yankuna da dama na zirin gaza ana ci gaba da gwamnati kazamin fada tsakanin yan gwagwarmayan falasinawa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila inda rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen janye sojojinta da motocin yakinta a duk wurin da gumurzu ya kaure tsakanin bangarorin biyu sakamakon yadda yan gwagwarmayan falasinawa kowa suke samun nasara kan sojojin yahudawan sahayoniya saboda ƙarin fasahar yaƙi da suka samu a fagen tunƙarar makiyarsu a cewar bayanai daga sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kashi ɗaya cikin biyar na mace-macen sojojin yahudawan sahayoniya ya faru ne ta hanyar buɗe wuta a tsakanin su kuma kashi goma sha bakwai cikin ɗari an kashe su ne ta wannan hanya ko kuma ta hanyar wasu hatsarurruka da suka faru a filin yaƙi waɗannan al'amura sun haɗa da harbin bazata gudun motocin yakin sojin haramtaccen ƙasar isra'ila da ke janyo hatsari bisa kuskure faɗuwar bango kan sojojin ko kuma fashe-fashen bama-bamai a lokacin shirye-shiryen lalata su da sauransu a cewar wani rahoto da gidan talabijin na aljazira net ya fitar a baya ya bayyana wasu dalilai da suka sa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suke buɗe wuta kan junansu bisa kuskure kan dalilai da dama da suka hada da tsoro da rudani yayin haduwa da 'yan gwagwarmayan falasinawa rashin horo da rashin mai da hankali sakamakon gajiyar yanayin yaƙi kasancewar matsananciyar juriya da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke fuskanta daga 'yan gwagwarmayan falasinawa a lokacin yaƙi ta ƙasa wanda hakan ke janyo ɗimauta da raunana ƙarfin makiya yanayin ɗabi'ar yakin ƙasa da wuyarsa sakamakon wasu dabarun yaƙi da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka bullo da su a yakin da suke yi da sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman akan hanyoyin gaza ka'idar yaƙi da hannibal ya bayyana cewa da kama soja a matsayin fursunan yaƙi gwamma mutuwarsa wani yanayi daga cikin ka'ida da sojojin yahudawan sahayoniya suke amfani da shi wajen hana kama sojojin su a matsayin fursunoni ko da kuwa ta hanyar kashe su ne abin lura a nan shine cewa abin da aka fi sani da ka'idar hannibal ita ce ka'idar da ta fi ba da damar kai harin bam kan wuraren da ake tsare da fursunonin yaƙi musamman sojojin da aka kama kuma a lokacin yaƙin gaza bincike ya tabbatar da cewa sojojin yahudawan sahayoniya suna kashe yahudawa da aka kama a matsayin fursunonin yaƙi musamman sojojinsu wajen aiwatar da wannan ka'idar